ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ka ambaci ya kai wannan manzo ranar da azzalumi zai cire yatsansa don tsananin nadama saboda ƙin biyayya ga manzon Allah yana mai cewa kai na ina ma na bi manzon Allah cikin abin da ya zo da shi daga Ubangijinsa na ɗauki hanyar tsira tare da shi